Assalamu alaikum masoya magoya bayan wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV. Muna muku barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Kamar kullum dai a cikin shirin namu na labaran duniya, a yau za ku ji cewa duk da halin da aka kaiwa tawagar gwamna Umar Babaga na zulum a garin Baga, ya ci gaba da ayyukansa na jin kai a Mongono, inda ya kai wa sansanin 'yan gudun hijira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 An rabar da dubban buhunan hatsi, man girki, da kayayyakin da mutanen da ke sansanin 'yan gudun hijiran da sauran mabukata a garuruwan da sansanin suke. An raba wa mazaje buhunan hatsi da man gyada yayin da mata kuwa kowannensu aka ba ta naira dubu biyar. Kwamandan rundunar soji da ke barikin soji ta nasara a Munguno. ya bayyana jajircewa irin ta gwamna Zulum bisa ziyarar da ya kai wa sojojin. Kafin ya bar Mongono zuwa garin Maiduguri, gwamnan ya duba wasu ayyuka da ake gudanarwa da suka hada da ginin babban makarantar sakandare ta Islamiyya, ginin gidaje dubu da ginin babban makarantar firamare. Da yake wurin aikin ginin gidaje dubu da babban makarantar sakandare ta Islamiyya, ya buƙaci ‘yan kwangilar su ci gaba da